وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكساب wannan masallaci na مسجد القرآن don tafsirin القرآن bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa kaman kullun da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sa dukkan ababi da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa mu cikin jama'ar da Qur'ani zai cece su gobe kiyama Allah ya sa mu a cikin bayinsu da yake gafarta musu a cikin wannan wata mai alfarma a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na hudu a wannan wata na ramadana hijira tafiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu a muna cikin sura ta hudu daga cikin jerin gwanon ƙur'ani surorin ƙur'ani daga sama yau da ikon Allah za mu tashi a kan daidai aya ta arba'in da shida a cikin suratun nisa'i muna roƙon Allah ya mana jagoranci a gabanin farawa ga karatu akwai wani dan uwa ahli sunna mai kokari da yake cikin halin jarrabawa da zai yake turo min sako cewa yana da cuta ta basir ta kai matuƙa da tsanani ta gare shi har ma za a masa surgical operation saboda wanda yake mika kokon bara zuwa ga yan uwa a taimaka masa da addu'a Allah ya bashi lafiya a muna roƙon Allah Allah ya sa a masa wannan aiki cikin halin lafiya tare kuma da bada nasara a cikin sa Allah ya sa zakkan jiki ne akwai yan uwa da dama hatta a cikin mu maza da mata da ke da damuwa irin wannan muna roƙon Allah ya ba su sauki a duk wanda ke da damuwa a cikin mu ya bayyana ko bai bayyana ba muna roƙon Allah ya magance masa a wannan shine na farko na biyu kamar dan faɗa asabar ta farko din nan insha Allah a cikin wannan wata na Ramadana za a fara tafsiri na iyaye mata kamar yadda na bayani jiya za a rika yin tafsirin a wannan shekara insha Allah a nan masallaci kamar yadda aka saba sha ɗaya zuwa sha biyu na hantsi ko na rana za a riƙa yi ranar asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ranar juma'a za mu riƙa hutawa a ga wanda iyalansa ke zuwa ko kannansa ko yayu ko iyaye sai ya kokarin isar da sako gare su kuma kamar yadda muka saba faɗa duk da iyaye mata na kokari sai a kiyaye shiga na addinin musulunci ya zama an sanya kaya irin wadda addini ya tsara tare da cewa suna kokari matuka da gaske ina bayani ba don kasa wasu ba sai dai don ƙara ƙarfafa su akan aikin alheri don waɗanda kuma ba su wannan ƙoƙarin Allah ya ba su ikon yin ƙoƙari a cikin haka na uku baya ga wannan shine muna cikin watan ramadana wata ne na karɓan addu'a kamar yadda hadisi na imamul bazzar rahimahullah ya bayyana fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi ya ce inna lillahi fi kulli yawmin wa laila utaqa minan nari fi shahri ramadan wa inna li kulli muslimin da'awatan yad'u biha fa yustajabu lahu a cikin dukkan dare da rana akwai list akwai sunaye da Allah yake sawa a yi compiling a tara waje ɗaya na asalin mutane ne 'yan wuta yanzu ya gafarta musu sun zama 'yan aljanna a duk wuni akwai listin a duk dare akwai listin idan mun yi azumi 29 za a samu listin kullun sau biyu ya zama sau hamsin 58 in mun yi azumi talatin akwai listin sau sittin saboda kullun akwai ɗaya da safe akwai ɗaya da dare haka za a yi ta yi wuni da dare akwai listin kuma akwai wa inna li kulli muslimin da'awa yad'u biha fa yustajabu la kowane musulmi iya da garanti na addu'a da idan yayi Allah zai amsa masa a lokacin addu'o'i kada mu manta da musulman da ke halin kakani kai a kasar Syria a kasar Egypt da sauran kasashe kada mu manta da musulman da ke cikin halin jarrabawa wanda yafi na garuruwan da muke rayuwa shine kamar jihohin da aka sanya dokar ta ɓaci musamman jihar Borno da kuma jihar Yobe da kuma jihar Adamawa duk da na Adamawa al'amarin akwai sauki waɗannan jihohi guda biyu suna cikin halin jarrabawa yan uwanmu musulmai wata ramadana ya zo musu a cikin halin jarrabawa Da da muke tare da wasu zo daga jihar yobe bayan mun idar da sallah suka zo suka gaishe ni mutane uku suka ce a yanzu a cikin garuruwan su a cikin yobe akwai garuruwan da karfe shida ma baka sai maka a waje ba wani za a kora shi gida kafin karfe shida in ya dade shi ne karfe shida bayi da abun buɗe baki a gidan haka zai shiga ya yi azumi ba zai magariba a jam'i ba ba zai isha a jam'i ba ba zai asuba a cikin jam'i ba kuma yana cikin gidan babu al'amru babu amintuwa kada mu manta da ukuwa na musulunci masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idan hu minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma haka fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mu misalin mu wajen kaunar juna tausayin juna damuwa da damuwar juna kaman jiki kwaya ɗaya ne idan ɓangaren jikin babu lafiya ɗaya kamar haƙori na ciwo duka jikin sai ya taimaka wa haƙorin ya taya shi jinya da ainihin zazzabi da rashin bacci da haka wajibi ne mu zama kamar haka in mun tashi addu'a mu tuna da almustad'afun akwai mata akwai yara akwai marayu akwai tsofi suna zaune a wurin babu buga waya balle ka ji halin da suke ciki ko su ji kai halin da kake ciki balle su gaya ma damuwar su akalla ka taimaka musu ko da addu'a dukkan hanyar da ke da alaka tsakanin mu da su a yanzu kusan an yanke kai ka ce wata rayuwa suke ta barzakhiya kamar rayuwar barzakhu kai ake bawa labarin halin da suke ciki su ba sa majin naka gaba daya asubil hakika wannan jarrabawa ne yan uwantaka ne mu taimaka musu da addu'o'i dukkan jarraba da muke ciki muna roƙon Allah ya ba mu nasara akan su muna roƙon Allah ya kare mana addinin mu ya kare mana mutuncinmu ya kare mana yancinmu a cikin ƙasa muna roƙon Allah ya mana baiwa da shugabanni dalai muna roƙon Allah ya gyara mana ƙasarmu duk wanda ke ƙoƙarin gyara ƙasar Allah ya taimake shi wanda ke ƙoƙarin bata mana ƙasa muna roƙon Allah ya bata shi idan ba zai gane ba Allah ya mana jagoranci za mu tashi da ikon Allah yau akan daidai aya ta arba'in da shida a cikin sura ta hudu suratun nisa'i ayan na da alaƙa da darasin jiya a rama insha Allahu ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائه أولئكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين بكاي دوبي الذين ودن هادو suke daga cikin yahudawa suka yi imani suka shiryo bisa ga biyayyarsu ga attaura yuharrifuna alkalima kalima an mawadi'i suna jirkita kalmomi maganganu daga gurabensu wa yaquluna suna cewa sami'ina mun ji wa asaina mun saba ba za mu yi biyayya ba wasma ghaira musma kaji amma ba a ji ba kaji ba abun ji ba wara'ina kallemu wawa layyan bi alsinatihim suna karkatar da harsunansu wa ta'anan fi dini suna suka a cikin addini walau annahum ina ma da za a ce su kalu sun ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi wasma saurara wanzurna ka fahimce mu lakana khairan lahum da wannan yafi alheri gare su wa mu da yafi dacewa gare su walakin la'anahumullahu bi kufrihim sai dai Allah ya tsine musu albarka dalilin kafircin su fala yu'minuna illa kalila ba sa imani sai in mutane kaɗan a cikin su dalilin saukan wannan aya dabi'a ce ta yahudu irin gabar da suka yi wa kiristoci sai ta dawo kan musulmai bayan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suna bayyana irin wannan gaba zuwa ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗi magana in ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu sai su canja bagada. idan abin da ya faɗa ya dace da wanda ke hannunsu na attaura sai su canja na attauran wai saboda ya zama duk abin da ya faɗa ya saba da nasu ba sa sha'awa su yi tarayya da shi a cikin komai da komai idan maganan baki ya faɗa a gaba gare su in ya ce fari ne in sun fita sai su ce mun ga muhammadu ya ce baki ne sallallahu alaihi wasallam idan sako ya zo da shi sai zama sakon da ya zo da shi mu'ujizar da ke ciki ta bayyana ta girmama gare su mu'jiza ce mai girma da babu dama dan adam yayi inkari sai ya dace da abin da ke hannun su to kada dacewan ya sa mabiyansu su ce to ai abin da ya faɗa dace da namu sai su dawo su jirkita nasu an samu wanda suka yi ta masa wannan daga cikinsu akwai wani babban shehi na yahudawa sunansa rifa'a bunu zaid bunu tabut rifa'a bunu zaid bunu tabut sannan bayan shi akwai wani mai suna ka'ab bin usaid ko a ce ka'ab bin usaid ko ka'ab bin asad duk ana faɗansa bayi ga wannan akwai mai suna malik bin dhaif ko kuma a ce malik bin sayyif duka waɗannan ana gaya musu sai su zo wajen annabi tsira da abinci sabbata gare shi sai su rika gaya masa magana idan ya ba su amsa mai kyau sai su canja maganar idan sun zo sai su yi magana mai kama da mai kyau amma suna nufin mai muni ne Irinsu ne sai su same su ce assalamu alaikum assamu alaikum sai su ce masa assamu alaikum menene ma'anan assamu alaikum shine mutuwa a kanku shi annabi tsira da aminci tabbata gare shi da yake zuciya yake da ita ingantacciya zuciya ce da bata zargin wanda bai masa laifi ba sai ya dauka sun ce assalamu alaikum ne sai ya ce musu wa alaikum assalam sai daga baya mala'ika jibir ya gaya masa ba sa ce maka assalamu alaikum ba fa cewa suke amincin Allah ya tabbata a kanku kamar yadda kake gaya musu ba a'a cewa suke assamu alaikum wato mutuwa a kanku ku mutu mu huta sai mala'ika ya ce to kai ma sai ka riga ba su amsa irin wannan in suka ce assamu alaikum sai shi ma ya ce wa alaikum ma'anan wa alaikum shine ne kuma za ku mutu ai innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mitta khaliduna idan kai annabi ka bar duniya akwai mai dawama ita maganar mutuwa fa a yanzu ba ko ba aya babu hadisi ba majariya da kowane fasiki mujrimi akan mutuwa kowa ya amince shi yasa muka zo kan ayoyin mutuwa sai dai mu yi bayani bayan mutuwan akwai wani abu bayan an mutu akwai abun da zai faru amma mutuwa kan yaƙini ne in ka ce ba a mutuwa ina kakanka na goma yanzu ga babanka to ga baban babanka kakanka kenan ko to ga kakan babanka to mun gaishe ga kakan kakanka to ina kakan kakan kakanka mu tafi da isnadin mu samu na goma ko za a samu zai ya samu so da ita mutuwa ko ba aya babu hadisi kowa ya ga zahiri inda rikicin yake shine bayan an mutu akwai wani abu to jama'ar da suka tafin nan a waɗanda suka wuce na farko akwai wanda ya fi ni imani akwai wanda ya fi ka na biyu in wani yana ji da kafurci a akwai wanda ya fi shi kafurci ya tafi shiru ina fir'auna yake idan imani kake ji da shi ina annabi muhammad tsira da amincin sabbata a gare shi idan karfi kake ji da shi ina samudawa ina adawa suke duk ba su tafi ba idan dukiya kake ji ina karu ne yake duk waɗannan sun tafi kowa shiru kamar an shuka dusa babu labari kai ka san akwai magana tun da ake tafiya babu wanda ya taɓa bugo waya babu wanda ya email babu wanda ya wasiƙa har a yau ba mu samu wani sako da wani ya turo ba kuma abun tsoron da na kwarai da na banza kowa ya tafi duk cikin su babu wanda ya turo mana sako ko gaisuwa babu wanda ya aiko kai ka sa akwai magana ina ma a ce na kwarai din suna turo sakon ko na banza suna bayanin azaba to da na kwarai da na banza kowa shiru kai ka sa akwai wani abu a can wurin in dai akwai hanyar communication ai da yan Najeriya akwai su da kokari da wani ko a cikin rikici da dabarbaru sai ya hau kan dutse ya bugo waya amma duk da ba babu dariya a wannan jama'a wannan ba maganan dariya ba ne amma tun da ake tafiya shiru kai ka sa ko na ba ciki duk wata ni'imar da kake ji ko nake ji akwai wanda ya fi mu ya tafi kuma babu labari wasu sun tafi sama da shekara dubu biyar ko labari ba a ji gare su ba babu wasiƙa babu telefon babu email babu hira da su a rediyo babu hira da su a tv babu dawowa gida komai shiru haba kai ka sa kona abu da ke faruwa a wurin nan to a nan ne qur'ani yake mana bayani ba fa daga an mutu shiru ba bayan an mutu akwai wata rayuwa a wurin kuma amfanin rayuwar shine imanin ka in ka imani da Allah za ka yi labari a rayuwa din sai su zo su cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi assalamu alaikum mutuwa a ku shi sai ya ce to amincin Allah kuma a ku shi yasa hadithin na na Aisha da ya ce in an ce assalamu alaikum Shi ne sai ku ce wa alaikum amma shek muhammad nasir rahimahullahu ta'ala ya ce sai ba yahudi ko ba nasari ya zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yadda addini ya karantar wacce amsa za ka ba shi za ka ce masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine abun da ya tabbata Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah in duba cikin silsila sahiha ya dauki wajen shafi shida yana bayani akan wancan hadisin da yace ku ce musu wa alaikum shine in sun ce assalamu alaikum mutuwa akan ku amma in yazo ce maka amincin Allah ya tabbata akan ka da rahamarsa da albarkarsa kai ma sai ka ce kai ma amincin Allah ya tabbata akan ka da rahamarsa da albarkarsa idan ya musulunta rahama ne ko ba rahama ba idan ya tsire zan mumine shiga aljanna albarka ne ko ba albarka ba idan ya musulunta ya haifi musulmai shin albarka ne ko ba albarka ba su da kalmomi ne da ke da ma'ana mai faɗi kar ka takaita zuwa ga wani abin da hankalinka ke sawarawa amincin Allah bai baka san iyakansa ba rahamar Allah baka san iyakansa ba duk abin da Allah ya tara mu anan rahamarsa ne inda Allah ga dama yanzu da yana wannan gidan goge ana kada goge yadda kake ga wan bai gashi nan a zaune anan ana tafsiri ya nutsu inda Allah ga dama da fa yanzu yana gidan goge kaga lamar ya lalace da wani yana can gidan kwallo yanzu haka ana yi da shi wanda yana gidan karuwa wanda yana gidan giya yana da kwangiya amma sai Allah ya ga dama sai ya tara mu a masallaci me dalili saboda rahamarsa to rahamar ai ba ma yayi wa kowa idan yau za a waye gari duk jihar Bauchi ko duk Najeriya kowa ya musulunta har mai malafa ya ce ya musulunta muna gaba da haka wallahi ba ma ai mu abin da muke nema kenan babu wanda muke kin Allah ya bashi aminci da rahama da albarka kowa Allah zai wa muna maraba da shi duk wanda zai shigo addinin musulunci bismillah inda ana biyan kuɗi a musulunci ai za mu biya in ana bayarwa dan a jawo mutum kamar yadda Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum fi fir riqabi ai za mu baka shi addinin ba kora ake ba kira ake a shigo wannan wa'azin da muke duka muna yi ne wai dan ayi hakuri a shigo din a karba zaki yake da shi zuma ne ba ku dandana bane kuke jin abu don haka yake cewa yuharrifuna al-kalima amma mawadihi suna canja al-kalim al-kalim shine jam'u al-kalima kalima kwaya ɗaya in an ce alkalim shine jam'i na kalima to suna canja kalmomi canja wannan guda biyu abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ce na farko suna canja at-taura abun da ke cikin ta ana gurbatawa shine fawailu lil ladina fawailu ladina fawailu lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila فويل لهم مما كتبت aydihim وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار tamassana an-naru illa ayyaman عند الله attakhastum فلن يخلف ahadan falan yukhlifa يقولون على الله ما لا تعلمون kaga wannan shine na farko canja taura na biyu shine in an faɗi magana sai su canja addinin musulunci addinin adalci ne kada kin wani mutum ya sa ya faɗi magana mai inganci sai ka je ka gurɓata ta yanzu abu ne mai sauki rumo mongare mutum zai magana haka kawai wani da gangan sai canja maganar sai je faɗi wani abu na daban mafhum tayyib don haka duk abin da mutum ya faɗa na magana ka kiyaye ka isar da ita yadda ya dace karkin sa yasa abin da bai faɗa ba ka ce ya faɗa shi yasa Allah ya ce mana wa idza qultum fa'dilu wa law kana qurba in za ku yi magana to ku yi adalci in zai zama ga makusanci ne ko akan makusanci ne kai adalci wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa addinin mu bai yadda mu yau wani ƙarya saboda baya tare da mu ba mai yiwa musulmi ne bai tare da mu akan fahimta mai yiwa kirista ne bai tare da mu akan yadda da Allah daya mai yiwa ba yahude ne dukkan waɗannan haramun ne mu musu ƙarya abin suka faɗa mu ce sun faɗa wanda ba su faɗa ba kada mu ce sun faɗa idan za mu iya mai da magana su mu mayar daidai wa daidai amma kar ka canja magana da gangan saboda wata manufa mu addinin ba addinin haɗin baki ba ne addinin isar da sakon kowa da yadda yake shine yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna canja magana daga gurbinta wa yaquluna sami'na wa sayna karkashin yuharrifuna al-kalima an mawadhihi iya da kyau mu kiyaye dabi'a ce ta yahudu kamar yadda zo a cikin al-baharul muhit cewa ba sa gajiya da canja duk wani abu na musulmai mai kyau su ba shi gurbataccen suna duk wani abu mai kyau ɗabi'a su ne su ba shi gurbataccen suna shi yasa hatta a sunayen mu kana musulmi sai ka wai turantar da sunanka akwai fitina a ciki suna ka ji muhammad ya zo sau hudu a ƙur'ani da kalmar muhammad a cikin ƙur'ani wa ma kana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ko kuma me na biyu ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum ko kuma wa amanu bima nuzila ala muhammadin ko muhammadun rasulullah sai muhammad ya bar sunansa muhammad sai ce wai shi mu muhammad muhammad wannan ba addini bane duka iya daga cikin kaidin yahudu wai muhammad suna ne ahmad sai mutum ya ce ahmed suna ne umar sai ya ce omar omar look at it omar duka wannan sharri ne na ba yahudu suna da kokarin su sa ababen da muke da suna addini sai mun canja su da dabarbaru sai ku rika barin sunayenku a yadda addini ya karantar kuna mai da su in kace Muhammad sai kace Muhammad wai turanci ne Muhammad larabci ne waye ce ka turantar da ita daman kai musulmi ne yarenka shine larabci in ma baka iya ba jarrabawa aka samu shine yaren qur'aninka kuma wannan suna ne na qur'ani suna ne da ya zo a ƙur'ani kuma ƙur'ani balarabe ne an zalna ku ƙur'anan arabiyan ƙur'ani balarabe ne ba bature ba ne ƙur'ani balarabe ne annabinmu da aka turo menene balarabe ne sallallahu alaihi wasallam so me yasa za a canja shi yasa akwai kalmomi irin ko da god in ka ɗauki kalmar god tana da hatsari kai ta kiran allah da kake nishi kake bautawa da god za ka yi aiki da ita inda ya zama ba makawa amma duk inda akwai makawa kada ka yi aiki da ita in ka ɗauki sunan kalmar sunan Allah shine Allah bayi da jam'i amma in ka ɗauki God iya ɗaukan babban ji a farko iya ɗaukan ƙaramin ji kaga daga nan al'amari ya lalace amma Allah babu inda za ka rubuta shi da ƙaramin harafi farkon nan dole A ɗin ya zama babba ne na biyu in ka ɗauki God ana iya sa masa prefix ma sai a ce wai me godfather ko babu wannan ana iya sa wani abu gabanin a ce god kamar me shi kansa gabanin ka kira god da zaka ce me banda wannan banda in ka ce almighty wannan ya zama kamar kana bashi wani abu ne na adjective za ka ce god godfather za a ce godmother duka waɗannan akwai amma a musulunci babu wannan ba zai kace akwai wani godfather ka kira Allah kace kuma kalmar Allah ne kace akwai wani godfather ba zai yi ba shi yasa idan ya zama budda wanda kake so ka isar da sako gare shi idan ka je kana wa'azi ga wasu jama'an kace Allah ba zai fahimce ka ba sai ka ce God in ya zama dole sai ka ce the almighty God the one and only shi ɗaya ne bai da abokin tarayya kalmar the one and only zai sa ya fahimci fa ba wancan da ya sanin yanzu kake bayani ba wani ne na daban dan shi wannan ɗaya ne ba biyu bane ba uku bane ya zama a cikin sakon da kake isarwa akwai wani abun da ke bambance abun da shi ya yadda da shi a lokacin da ya fahimce ga cewa kalmar Allah kake nishi to sai ka koma aiki da kalmar Allah din shi yasa kalmar Allah bana goyon bayan a fasara da kalmar God a turanci mafhum tayi misali ko kalmar mosque da muke gaya sai a ce mosque asalin sunan da ya zo a cikin qur'ani shine masjid masjid jam'insa a ce masajid amma sai aka canja sai ya zama mosque akwai wadan malaman da ke da fahimta cewa kalmar mosque sharrin yahudu ne an samu bayan ana challenging aiki da kalmar ana kalubalantan kada aiki da ita su da kansu yahudu ke kokarin sai sun tilasta musulmai sun yi aiki da kalmar mosque suna nufin masallaci me yasa dole sai mun kira masallaci a bauchi da sunan mosque waye baya jin hausa a bauchi waye baya waye bai san masallaci ba ai a arewa ko arne da bai dadi yin kace masallaci ya san shi kadai ne wa da wulajin kalau ba bukatan sai an fassara da wani yare duk inda ka samu ya riga sani a arewa in ka je kudu kace mosque din ma ba sa fahimta sai dai kace muslim church sai dai kace cocin musulmai ya fahimce ka to amma sai kaga a cikin garin Bauchi sai mutum ya ce maka wai mosque me hikimar aiki da kalmar mosque tare da cewa suna gani eh za a yi aiki da ita amma babu kokonto hakura da aikin ta fi aminci ɗaya daga cikin tarihin da ake samu na origin kalma ɗin guda hudu an samu wani sarki a 15th century mun san cewa musulunci ya mulki ƙasar spain ƙasar spain asalin ƙasa ce ta musulmai musulunci ya mulki ƙasar spain shekaru da yawa har ana ga ya mulki ƙasar spain wajen ƙarni guda ƙasar spain an samu manya-manyan malamai sun fito a ƙasar irin su imam al-qurtubi rahimahullah dan ainihin al kurtubi shine garin cordoba a yanzu an yi manyan masallatai a kasar spain da sukan ci mutum dubu hamsin a da saboda yadda musulunci ya kafa a kasar a lokacin da za a yaƙe su ne aka ce a ɗaya daga cikin tarihin akwai wani sarki mai suna king ferdinand da wata queen isabella su suka ɗaura niyyar su yaƙi musulmai da aka zo za a kashe musulmai don zalunci sai suka koma masallatai suka zauna to a maganarsa asalin kalmar mosquito da mosque asalin kalmar daga yaren spain ne turancin kansa adoptin kalmomin yayi su me ke faruwa a daidai lokacin da suka je yaƙan musulmai su kashe su a zalunci sai suka ce let us go and kill those may mosquitoes let us go and let us go and kill those people like mosquitoes in their mosque wato bari mu je mu kashe waɗannan mutanen kamar yadda ake kashe sauro a gidan sauro yadda kasan za ka samu sauro ya zauna a wuri da ya kaddara gidansa ne ka kashe shi to shine asalin aiki da kalmar wannan shine fassara ɗaya daga cikin guda hudu lokacin da aka fara inkarin aiki da kalmar su yahudawan su suke hutowa suna aiki da pen name sunaye na karerayi suna kada cewa wannan ba gaskiya bane kalmar mosque abu ne mai kyau a ci gaba da aiki da kalmar mosque ana nufin masallaci ne me bukatar a Bauchi ko a Abuja ko a Gombe ko a Kaduna ko a Kano da masallaci sai na kira shi da kalmar turanci na ce mosque kalmar da shi kansa turancin aro yayi to mu rike abinda da bamu arabu mana kalmar masallacin kawai mafhum bai fi sauki gare mu ba shi yaran da kaje ka aro shi din ma ba nasa bane a rayayi da kan an ce mosquito sauro a inda yake zama shine mosque din amma kalmar masjid daga kalmar sajada ne aka yi ishtiqaqin masjid ala madani maf'il shine masallaci wurin da muke sanya goshin mu a kasan bautawa Allah to na me yasa zamu bari a yi ta da hankalin mu kan abin da ba dole ba shikenan sai ka ajiye kalmar ko da turanci kake rubutu sai ka ce masjid in jami ne ka ce masajid akwai ka'idan aiki da a turanci kai aiki da kalmar da ba ta turanci ba sai ka sa ta in court ko kuma ka sa in italic form ka yi rubutun a karkace shikenan ya wadatar in ka gana ma wuri ɗaya ka ce abin da mutane suka fi sani da kalmar mosque amma ba ita ce kalmar da kake bukata ba daga nan sai ka ci gaba da ake kalmar masjidin ka huta amma in a cikin garuruwanmu ne ba ma bukatan ka ce wanda ake nufi da kaza da babu wanda bai san wannan ba ko wanda ba musulmi ban kace masa masjid ya fahimta in ya gagara ka ce wurin sallan musulmai kawai ka kira shi wajen da mutane musulmi suke taruwa suke observing five daily prayers shikenan ya wadatar su da haka akwai kalmomin da yahudu sukan jirkita da gangan su cutar da mu sai mu mu yi ta aiki da kalmar suna maza dariya shine yuharrifuna al-kalima amma sannan kuma wa yaquluna suna cewa sami'ina wa asaina mun ji kuma mun saba ba za mu yi biyayya ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da dalibinsa mujahid ibn jabal rahmatullahi alai suka ce idan annabi ya wa'azi sai ya gama sai su ce sami'ina qaulaka wa asaina amraka mun ji maganganunka amma mun saba umarninka za mu ji amma za mu yi biyayya ba amma mu abin da aka ce mu saurara mu yi biyayya kuma abun da ke kai yan wuta wuta shine rashin sauraro da hankalta ke yasa ake tambayan su zu kan wuta suka ce laukun na aqilu laukunna nasma'u aw na akilu makun na fi ashabis sa'ir mafhum tayyib so haka mu abun da ake so mu saurara wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hada hadahumullah wa ulaika hum ulul albab mafhum tayyib don haka wasma ghaira musmain bayan sun ce masa kaga na farko yuharrifuna al-kalima amma wadihi laifi nawa daya na biyu yaquluna sami'na wa asaina munji kuma munki laifi nawa biyu na uku wasma ghaira musmain kaji ba abun ji ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce abin da suke nufi da wannan shine idan annabi ya addu'a sai su ce to Kayi yi addu'an an ji amma ba za a amsa maka ba Allah ba zai amsa addu'ar ka ba wannan shine isgirin da suke yi wato kayi yi addu'ar ba mai amsa maka wannan kuma dabi'a ce ta yahudu ɗabi'a ce ta yahudu kullum suna tunkahon da musulmai suna addu'a Allah baya karba an taɓa samun wani azalimin shugaba da aka yi a kasar nan farkon fitowar siyasa lokacin al'amari ya kai matuka ana ta mayan siyasa a shari'ar musulunci shi ya yi da zisin ya ce ba zai shari'a ba sai musulmi suka fara kunuti sai ce shi fa da ake gani kamar isra'ila ne shi addu'a ba ta cinsa har ana masa kirari wai shi yana da bulletproof din kunuti a je a yi ta yace yana nan ana ta addu'a a sallah ba abin da zai faru gare mu muna nan daren lafiya muke karawa kwanakin baya sai na ji jarraba an ce ya dan samu tabuwar hankali sai na ce to waɗannan addu'o'in da aka ba za su wuce a banza ba muna roƙon Allah ya sa kafin ya bar duniya Allah ya sa ya gyara Allah ya sa ya tuba Allah ya sa ya zama salihin bawa Allah ya sa ya gane kurakuransa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dama mun ce yayi shari'ar ba wai dan muna jin sa bane babu wani abin da muke ki da shi dama mu buri muke tsira to yanzu da ya bar mulkin amma har yanzu muna addu'an Allah ya gyara shi don burin mu shine a mutu a ji a shiga aljanna don haka sai yake cewa wasma ghaira musma wato kayi aji amma ba za a amsa ba shine ma'anarta wato ko ka yi addu'a Allah ba zai amshi addu'ar ka ba haka yahudu ke gaya wa annabi tsira da abincin sabbata a gare shi amma duk musulmi na kwarai in ba mai koyi da yahudu bai na tsoron addu'a duk musulmi na kwarai in ka taba haƙƙinsa sai ya daga hannu ya ce Allah Allah Allah to sai hankalin sai tashi duk mai burbudin imani ya tsoron ya ga daga hannu za a addu'a kansa ko a zalunci za akwai magana in ka zalunci mutum ko bai yadda akwai Allah ban ya daga hannu ya ce Allah an zalunce ni Allah yana karban addu'arsa shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce wattaqi da awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da Allah babu shamaki duk wanda aka zalunta ya daga hannu ya addu'a Allah zai karba shi yasa shugabanni su riga jin tsoron Allah idan muna tunatarwa wallahi alazim kauna ne da damuwa da su ya sa muke gaya musu talakawa da ke halin kakanika yi a Najeriya addu'o'in da suke suna Allah ya isa ba mu yafe ba Allah ya isa Allah zai saka mana wannan fa manyan maganganu ne Allah nan fa baya bacci yana jin duk abin da ake fada don haka wajibi shugaba ya zauna yi wa kansa hisabi menene yake yi ba daidai ba ya gyara saboda lokaci bai kure ba idan ka gyara Allah zai karbi tubanka idan ka gane kuskuren ka kai mai kyau Allah subhanahu wataala zai baka lada amma duk wanda kai kuskure yace kai daidai ka ne mai son ka zai ce gyara mafhum tayyib so haka ka yi addu'a ba za a amsa ba wannan shine abin da yahuda ke gaya fiye halitta wara'ina na hudu suka ce masa wara'ina ma'anan wara'ina ita kalma ce ta batanci ita ma irin kalmomi da su nigogin su ke aiki da ita asalinta kalma ce mai ma'ana biyu kasan akwai kalma mai harshen damo yanzu misali idan bahaushe ce wani fa shege ne me ake fahimta asali a shege ana daukan wanda aka haife shi babu uba na halal amma wani lokaci yabo ne da ba sai ce kai wani fa shege ne ya iya abun wai fa yabo yake kuma ya kira shi da shege kai wannan yabo bai daɗi ba za a ce wane kai wane ba kyau wane ba kyau a wani lokaci aibata ne wani lokaci menene yabo ne babu kyau din nan a yabo ne akwai inda za a kawo shi da aibata akwai inda za a kawo shi da me da yabo to akwai kalmomi da dama masu harshen damo idan aka fade su baka fassarawa sai ka fahimci da wani manufa aka fade su don akwai inda za a yi yabo a fade su musamman a wurin nigogi da gayu waɗannan kalmomin suna da yawan gaske mafhum tayyib su raka sai suka ce masa wa ra'ina kalmar ra'ina kalma ce ta batanci wato kamar a ce na dolo wa amma lokaci ana yabo to su suna faɗa da niyan batanci ne to shi yasa sahabbai su sai suke ga annabi sallallahu alaihi da niyyar yabo din suna aiki da harshe ɗaya na yabo yahudu na aiki da harshen muzantawa shi yasa a qur'ani Allah ya hana mu'minai faɗan wannan kalmar aran ma duba mana aya a bakara ya ayyuhallazina amanu ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيماني la ta ƙulu ra'ina kar ku ce wa annabin ko ra'ina in za ku masa magana saboda yahuda suna aiki da wannan kalmar a mummunan ma'ana ku kuna yi da kyakkyawan ma'ana ku bar musu kalmar sai a haramtar da aiki da ita shi shikenan sai ku kuma ku rika kiransa da cewa wanzurna in kuna son calling attention dinsa sai ku ce wanzurna wato in kana son jan hankali sai ka ce excuse me to shine ma'anan kamar ra'ina kalma ce ta jan hankali amma akwai tozartawa a cikin ta a harshe daya akwai harshe daya kuma da laba asabi shi to sahabbai na yin da harshe mai kyau sai yahudu suna fakewa da mummunan harshe sai su zo su gaya mar sai amsa su koma gida suna dariya suna yi har a bangaren munafurci shi sa Allah yake kiran su ko a cikin suratul tauba wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun a cikin su akwai waɗanda suke aibata annabi su ce annabi wawa ne shi kunne ne a'udhu billah subhanallah subhanaka hadha buhtanun azim sai suna aibata annabi suna cewa wai shi iya da wauta duk abin da aka faɗa yadda yadda yake yi kuma duk mutumin kirki bai cika gaggawan zargi ba har sai lokacin da wuta ta kode shi yake koyon darasi amma an ka ba ga magana farko zai yadda da kai sai ran da ya bayyana abin da kake fada ba gaskiya ba ne a nan kuma ya cire ka a dictionary za ka ɗauki lokaci mai tsawo kafin ka dawo ciki amma musulmi na kwari kana zuwa gare shi da kyakkyawan zuciya yake karban ka kuma duk abin da ka fada a gamuwanka da shi na farko yana zaton haka ne daidai ne kuma yana zaton alheri ne mafhum don haka na hudu su ce wara'ina na biyar layyan bi alsinatihim sai suna karkatar da harshen suna masa isgilish wato irin magana ta renin wayo kasa akwai magana da zaka yi mutum idan kai da kyautatawa yana iya ganewa akwai wanda kuma kalmomin da kai masu kyau ne amma yadda ka fuskanci mutum kai magana ba mutuntawa kana yin mutum magana kana karkata harshe kana yin kaman wanda kake dan daudu ai ba mutuntawa shine layyan bi alsinatihim shi yasa Allah ya yalwuna alsinatahum bil kitabi litahasabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamuna shine Allah yace yalwuna alsinatahum suna karkatar da harsunan su shine kamar su ce assalamu alaikum assalamu alaikum sai su rika faɗan wata kalma sai ku ɗauka kalma ne mai kyau amma ma'ana mai muni suke yi da ita ko kuma su rika muku magana da tauriya kuna kyakkyawan fasara su kuma mummunan fasara suke nufi yanzu misali mai sauki da zan baka kalmar tauriya da zan baka magana kamar kyakkyawan fahimta ka bo ka tambaye ni kana bukatan baka wani abu jiya mun yi alƙawarin za mu haɗu ba mu haɗu ba ina so na baka uzuri da ka ka ce mun wane jiya na zo ban ganka ba kuma ka ce mu hado je ka ce wallahi jiya kamun afuwa jiya wallahi na shiga cikin halin jaraba mai tsanani wallahi jiya da kai da ciki na kwana sai ce ya hakuri ashe ba lafiya to Allah ya baka lafiya shi yana fahimtar jinya ne ni kuma ina nufin na kwana da kaina a jikina cikina a jikina ban cire su ba to wannan shine layyan bi alsinatihim wato sai su rika yin wasu kalmomi da ke iya daukan ma'ana kala kala interpretations kala kala to sai su zo su ga annabi maganar shi sai dauki ma'ana ta zahirin su kuma ma'anan batini suke nufi in sun je waje sai su ce mun je mun ga mar kaza ai ya amince ai shi ma ya amince da abin da muke faɗa da cewa ai Allah ma za a bauta masa shine layyan bi alsinatihim mafhum na shida wa ta'adan fi dini kuma gwanaye ne wajen suka a cikin addini gwanaye ne cikin suka a wajen addini yanzu ana ta zagin manzon Allah wasallam ayi rubutu a kansa a ce a iya neman kaza kaza ya auri yarinya a shekara kaza kaza yayi kaza kaza duk wannan ne fa wa ta'anan fi ba mu taɓa kiran wani annabi a cikin su muka zaga ba ba ma kiran Musa sai mun ce alaihi salatu wassalam ba ma kiran Isa sai mun ce alaihi salatu wassalam mu aqidar ma wanda bai dada su ba ba zai ba shiga aljanna ba duk ran da kace ka yarda da Muhammad amma annabi Isa Jesus ƙarya ne ba kai yarda da shi ba za mu ce to musuluncin ka bai yi ba dole sai ka je ka an maka remedial a musuluncin ka tukunna ka zo ka shiga ciki sosai amma baka fahimci musuluncin ba dole sai ka amince Musa Isa waɗannan annabawan Allah ne ba a suka cikin addini wa ta'anan fi addini kar ka zagi addinin wani kai kar ma ka zagi wani shi sa Allah ya ce wala tasubbu ladina yad'una min dunillahi fa Allah adwan bighairi ilmin kar ku rika zagin waɗanda suke kiran wani kuma bayan Allah kar ku zagi allolinsu ko da akwai Allah da suke bautawa wanda yake na ice ko na rana kar ku zagi wannan saboda za ku zaga su zagi Allah eh, ran da kuka zagi Allah na ice ko na gunki suka zagi Allah sun cushe kwai su ku suka kwara saboda su da man menene hayaniya ne da bankaura Allah ka shine na gaskiya shine na gaskiya a duk da haka Allah yana sa ana samun Yahudu da Nasara da ke bayyana gaskiyar annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi akwai wani bayahude da ya yi rubutu sunansa michael h hart sunan littafin da ya yi shine the hundred the hundred mafum sunan titlin shine a prominent most influential persons in history wato mutane ɗari da a tarihin duniya ba a taɓa yin mutum kamar su ba a tarihin duniya ba a taɓa yin ɗan adam da ya zo da abin al'ajabi irin su ba mutum ɗari ya kawo a littafin a duk duniya ba musulmi ba ne ya ce namba wan na farko a duniya shine muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ba a taɓa yin sa ba ya ce na farko tukuna ba a taɓa yin shugaba a duk duniya hatta cikin waɗanda suke annabawa da sarakuna wanda ya nasara irin nasarar da Muhammad ya bai shi yasa ya zabe shi a matsayin wannan sallallahu alaihi wasallam yace he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels yace ba a taba samun wani mutum a tarihi wanda ya yi nasara nasara mai girma supremely successful yace nasara wacce da ke maɗaukakiya a daraja biyu ya ce on both the religious and secular labels wanda ya nasara a mataki biyu a ɓangaren addini ya zo addinin ya yi nasara a secular level hatta a tsarin rayuwa na ƙasa ya zo ya kafa daula ba ta umutun kamar sa ba ya ce wasu za su ce me yasa ban zabi isa ko musa bai ce na amince da annabawan allah ne amma level din nasarar su bai kai na muhammad ba abinda shi ma ya faɗa kenan ya ce bai kai ba ya ce abin sha'awa ga da shi ne mafiya yawan waɗanda na kira a littafin nan mutum ɗari za ka samu sun tashi a birane ne kuma 'ya'yan manya ne shi ta haka mutumin da ya tashi a birni ya zama wayayye iya da sauki ɗan manya ya waye iya da sauki kama ya ce muhammad ya tashi ne a cikin ƙasar larabawa a lokacin da yake ya tashi a wurin wajensu ya fi kowanne zama backward society a duniya a lokacin ya ce wuri ne da babu ci gaba ta kowane irin bangare ya na ɗaya kenan na biyu ya tashi a matsayin maraya tun bai zo duniya ba yi da baba wanda ya tashi ba yi da baba ai kana tsammanin ya sha kalubale a rayuwa wataƙila kuɗin makaranta ma ya gagare shi to ya tashi ba baba yana shekaru kaɗan mahaifiyarsa ta bar duniya amma da wannan ya tashi nasara a duniya ya ce wannan nasa ya zama abin al'ajabi not only that yace bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya zo da saban karatu da rubutu da duk duniya ta gagara kalubalantarsa ta yi nasara a kansa waɗannan ababe san da ya bin su ɗaya bayan ɗaya har yadda annabi ya tarbiyantar da abbakar da umar radiyallahu anhum ya jawo su a jiki suka ɗora akan aikin san da ya kawo wannan ya ce to ka gaya mun waye ya nasara irinsa wal haqqu ma shahida bihi al adu gaskiya shine abin da Allah ya matsa abokin gaba ya amince da shi wa ta'anan fid Allah ya ce walau annahum da za a ce su din nan kalu sun ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi wasma kuma in suna son magana kai su ce saurara wanzurna ka fahimce mu inji Abdullahi ibn Abbas ba ka kalle mu ba ka fahimce mu saboda in an ji ba kallo ake so ayi ba in ka ji me ake so ka fahimta ne amma in nace ce ka ji ni ka kalle ni to bai ba da ma'ana ba amma na ce ka ji ni ka fahimta shine sako yayi saboda shi kunne fahimta yake ba kallo yake so yayi ba mafhum tayyib lakana khairan lahum Allah yace da wannan yafi alheri gare su duk da batancin da suka yi wa addini suka yi wa annabi Allah bai hana musu magana mai daɗi ba yace lakana khairan lahum har yanzu alheri ake nufin su da shi ba a tura musu makaman kare dangi ba sai aka ce lakana khairan lahum wa aqwamu kuma da ya zama aqwam aqwam mujahid bin jabr rahimahullah yace shine wa aswabu da yafi komai dacewa da ya zama shine sawaba walakin sai dai la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu da kafircin suka zaba wa kansu sun zabi kafirci sun ki bin annabi Muhammad fala yu'minuna ba sa imani illa qalila sai yan kadan Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya ma'anan wannan ba sa imani sai dan kadan shine a cikin su sai an daka an daka sai a samu ɗaya musulunta shi yasa an kabi har cikin sahabbai yahudu ne suka musulunta shi yasa abdullahi ibn umar yace sai irin su abdullahi ibn salam radiyallahu anhu yan kaɗan ne suka yadda da musulunci sauran za a daka a daka a daka ya gagara har a yanzu yahudu sun fi kowa wahalan shiga musulunci a duniya kiristoci suna fahimtar musulunci cikin sauki suna fahimta su saurara a faɗa su ce eh abinda fa ka faɗan nan daidai ne sau nawa muna gama da manyan kiristoci su ce abinda kuke faɗan nan gaskiya ne so suna iya daurewa su faɗi wannan amma yahudu iya da wahala ya amince ko sun yadda a zukatansu bakin su zai karyata wa jahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa arama Allah mai ce gaba ya أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين يا ورند أوتوا الكتاب أكباس للتافي aminu ku yi imani bima nazzalna da abun da muka saukar musaddiqan da ke gaskata lima ma'akum abin da ke tare da ku na attaura min qabali gabannin an natmisa wujuhan mu shafe wasu fuskoki fa narudda hamun mai da su ta baya ala bari ha su kalli bayan aunal anahum ko mu tsine musu kama la'anna ashabas sabuti kamar yadda muka tsinewa mutanen ranar asabar wa kana lahi mafula al'amarin Allah mai aukuwa ne ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wanda aka ba ku imani dalilin saukan wannan aya kamar yadda sahabbai suka fara mu daga cikin su akwai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an shine annabi tsira da minci sabbata a gare shi yana jin takaicin ya sanya kudu sun san sakansa gaskiya ne yana da yakinin sun san gaskiya ne kuma su ma sun san ya san gaskiya sun fahimce ta sun yarda da ita dai duk duniya babu karyata wanda ke da zafi kamar mutum ya karyata ka ya san abin da ka faɗa gaskiya ne shi ya san gaskiya ka faɗa kai ka san ya san abin da ka faɗa gaskiya ne yake karyatawa ba mai zafi kamar wannan a duniya sai annabi ya samu daga cikin yahudu akwai mai suna ma abdullahi bin suriya a cikin su da ka'ab bin asad da rifa'a bin zaid bin tabot sai ya ce musu ya ma'ashar al-yahud ittaqullaha wa aslimu fa wallahi innakum lata'lamuna anna alladhi ji'tu bihi alhaq yace ya ku taren yahudu ku yi takawa zuwa ga Allah ku bi Allah ku musulunta yace wallahi wallahi kun san abin da nazo da shi gaskiya ne sai budan bakin shi abdullahi ibn sure ce la na allahu ma ji ita bihi haqqun mun san abin da kazo shi ba mu san gaskiya bane kai ne yanzu kake fada sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku jama'a da kuka imani ku aka ba ku wani littafi aminu ku imani bi ma nazzalna da abin da muka saukar musaddiqan da ke gaskata limama akum abin ke tare da ku ai at-taura a cikin ta an gaya muku Muhammad zai zo shi sallallahu alaihi wasallam babu abin da yazo ya gaya muku wanda baya cikin at-taura to sai Allah yake goyen bayan abin da annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya fada wanda haran tsuwayi yace wallahi innakum lata'lamuna annama ji'tu bihi ilaikum haqqun wallahi kun san abin da na zo muku da shi gaskiya ne sai Allah ya ce to ai abin da ya zo da shi iya gaskata abin da ke tare da ku an fi samun sabani da mutum in ka kawo masa abin da ya saba wa abin da ya yi da shi shi yasa ake cewa al-insanu aduwwul lima jahila shi dan adam abokin gaban abin da ya jahilta ne amma lokacin da na zo ni na ga hula misali wannan hular arama ya hakuri arama sai na ganta a nan wurin dan gani sai na ce arama hular nan Allah ya albarka sai na haka ya ce mu rikice shi ko bai dace ba bai dace ba don dan daga hulan na sa ta ta ba sabani amma dan daga sai in ce kai hulan nan ta yi kyau amma wannan hulan ba ta kai bane ta kunne ne a rama barin sa ta kunnen ka ai za a yi rikici ko to a nan ne sabani yake in zan sa a kunne sai ya ce a'a ba wurin bane sai in ce af nayi kuskure a baki za ta shiga ai arama bude duk ba za mu shirya da arama ba amma dan daga sai in sa a kanta tsanani ya ce mun to Allah ya saka da alheri na sa masa a kansa to dan gadan idan ka zo da abin da ya da shi bai dace ya yi maka musu ba to fa an zo musu da abin da yake cikin littafin su ne kuma sun ce kare ne zuki ta mallane shine ce musaddiqan lima ma'akum abin da ke gaskata abin da ke tare da ku shi yasa duk inda Allah ya saukar da Qur'ani sai ce yana gaskata a taura da Injila alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan so da ƙur'ani yana gaskata abin da ke tare da su ne me yasa za a yi musu da su ba a zo muku da sabon labari ba a cikin ku Allah ɗaya aka ce to me yasa ba za ku amince da Allah dai ba yanzu mafhum tayyib da haka min qabali ku yi imanin gabanin an misa wujuhan mu shafe wasu fuskoki ana karanta wannan aya mu shafe wasu fuskoki sai suka fahimci yanzu Allah zai musu azaba kenan don tun da aka kira maganan shafe fiska ai magana ta ɓaci don ka'idan na tumisa wujuhan malaman balaga suka ce wannan shine isti'ara don shafewa fefa ake shafewa ko kasa sai a ce as-sahifa a ce me as-sahifa al-matmusa wato fefa da aka shafe ta fefa da aka shafe ta amma ba zai yi kuma a ce fiska a shafe ba sai dai a babin isti'ara wato an ari kalmar a nuna maka yadda ake daukan kilina a goge rubutun pencil to haka za a shafe fiskar gaba daya shafe biskan abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa ya dace sai Allah ya batar da idon ya cire hanci biyu ya cire baki ya cire kumatu yace wannan su suke cikin fiska bai taɓo kunne ba saboda magana mafi inganci kunne baya cikin fiska amma ido biyu hanci biyu baki daya da waɗannan kumatu su ake kira fiska yace waɗannan ne Allah zai shafe su bayan ya shafe su kuma sai yace ce ha ala adibariha sai a mai da gaban sai koma baya abdullahi ibn abbas allah ya kara masa da ya za a mai da su makafi nan sai ya koma baya sai su rika tafiya ba gaba ba baya allah ya ce azabar da zai wa yahudu kenan wannan shine abu ya kai iyaka a lokacin da aka karanta aka saukar da wannan aya tana sauka sai aka karanta wa wani babban bai hude sunansa ka'abul ahbar ka'abul ahbar ana karanta ta sai rufe fuska sai yana tsoro kar a shafe ta sai fita a guje ya tafi gidansa yana Allah karka shafe Allah karka shafe ne shiga gida sai ya musulunta da ya bude sai ce ba a shafe ba da ya tabbata ba a shafe ba me dalili ya ce wa matarsa wallahi muka haza a shafe yanzu kan Allah fa da gaske yake abin nasa tun da aka fara bayanin shafe ya ce to abin da ya baci kar mu je mu yi ta rikici da mamar mu zan du'a mai da mu makafi wallahi yana shiga gida sai musulunta abin sa haka ya rufe fuskar sa yana gudu bayan nan shi kuma muhammad abdullahi bin salam da yake bai yahudan da ya musulunta shi ma nan ya musulunta ya fita zai tafiya sai ya samu wani musulmi sabi yana karatu ya ayyuhal na utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujudan fa narudda ala adbariya sai dakata yace yau magana da gaskiya ke yinta ta yau ba ya jiga <laughs> da ya sai wuce wajen manzon Allah guje yana tafiya yana rufe fuskarsa ya zo ce annabi na zo musulun da aka ce zai faru ya ce na jota a aya ce da Allah yake ga maka wai zai shafe mana fuska ka ce kada a shafe bismillah annabi ba shi kalmar shahada ya bude ya ce to ba a shafe ba zai je ga matarsa ya ce Allah ya taimake ni ina tafiya na ji wannan karanta wai za a shafe fuskar mu shine na je da gaggawa na karbi sakon wajen Muhammad yanzu mun dawo abu magana ta kare dukkansu kowa sai firgita to wannan yasa kaɗan daga cikinsu suka ba mu zulunta a lokacin saboda su sai an daka an daka tukunna suke karba to yadda aka yi su ma suka shiga kenan Allah ya ce za mu shafe fiskar su mu me da kuma fiskar baya magana mafi inganci malaman Qur'ani suka ce har ayi Allah zai iya musu ababe nawa aka yi aka yi ta haihuwa na halitta abin mamaki yanzu a duniya ba ka fahimta akwai darasi a ciki mutane ake haifan su da abin mamaki akwai darasi a ciki amma gawa qaumi yaqiluna tafakkarun yatafakkarun ulil albab li ulil nuha Allah ya samu a cikin su baya ga wannan sai ya ce aunal anahum ko mu tsine musu kama la'anna ashabas Sabuti kamar yadda muka tsine wa mutanen sahabban ranar asabar wato ma'abota ranar asabar waɗanda Allah ya ba su ikon yin su kamun kifi a dukkan kwanaki amma ban da ranar asabar ranar asabar kada su yi kamun sai Allah ya jarabe su ranakun su ɗin kifi baya zuwa ranar asabar kuma fa sai a samu kifi a cikin araha wasu anil qaryati allati kanat hadiratal bahari idh ya'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim so daka ranar asabar din sai abun yana zuwa musu cikin sauki mafhum so daka ala halin sai Allah da suka saba umarnin Allah suka yi suran asabar sai Allah ya mai da su birrai magana mafi inganci tafsirin Abdullahi ibn Abbas tsine musu da Allah ya shine ya mai da mutane suka zama birrai a ce mutum ya zama bir yayi al'amari ya lalace al'amari yayi muni a ce mutum ya koma biri shi yasa Allah ya gaya mana yadda ya da su rai kamar da babban malamin Qur'ani Sheikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Shankiri rahimahullah ka cikin Abwaul Bayan ya kawo ayoyi guda uku a tafsirin wannan wuri a ramma na farko a cikin Bakara insha Allah ta'ala na'am bismillah فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين aran ma ya ɗauko ta araf ya ɗauko ta ukun to dauko ta biyu kuma to ka dawo ta baya ta biyu tana cikin ma'ida arab ma insha allahu ta'ala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل a cikin mahi wannan aya tana da munasaba sosai saboda lokaci ya ja ba zan wahalar da shi ba bari mu a kanta Allah ya ce kul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa as-sabil Allah ya ce shin baka labarin abin da yafi komai sharri masubatan inda Allah sakamako daga wurin Allah na taurin kai da suka yi man la'anahu Allah Allah ya tsine musu wanda Allah ya tsinewa wa da alaihi Allah ya fushi da shi Waje waj'ala minhumul qiradata wal khanazir Allah ya sanya a cikin su aka samu birrai da kuma mai da aladu wato aladai kenan ko wa abada tagut kuma suka bauta tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil wadannan su ne mafi sharri a wurin Allah subhanahu wataala wanda suka bata daga kan hanya sai Allah ya ce wa yahudu daman wannan sakon ya zo a cikin at to za mu mai da ku birrai kuma Shi shine aunal anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah babu kokonto mai aukuwa ne tabbas zai auku wajibi mu imani da Allah subhanahu wa ta'ala a zukatanmu a gabanmu Allah ya taimake mu ya ba mu ikon imani da shi waɗanda ba su gane kyan musulunci ba Allah ya ganar da su ya musuluntar da su Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare akwai wani bawan Allah da yake yawan kawo biredi a kwanaki goma na ƙarshen Ramadana mai salima bread nan kusa nake jin labarin ya rasu da zabe barisa yake gaya min a kwanakin nan ya rasu muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya albarkaci zuriyarsa <clears throat> muna mika ta'aziyya zuwa ga zuriyarsa da cewa inna lillahi ma ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله malam mai tambaya ta farko yana cewa wani dan sara ne ya addabi mutane yana sare su kashe su da babansa ya fusata ya gaji da irin halin da yake sai yi masa yankan kisan da mahaifinsa ya kuskure sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu a shi dai dan nasa kashe mutane da ya tabbas inda a gwamnati akwai gwamnatin musulunci shi ma hukuncin kisa ne a kansa saboda wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi tun da ya tabbata ya kashe mutane shi ma hukuncin kisa ne amma shari'a bata ba da kofar kowa ya dauki mataki akan da hannunsa ba idan ka ce yau an kashe maka wani za ka je ka kashe wani da duniya ta shiga halin ne kai saboda kai ma kashe yan za su ce to za su biyo kai ma za su dauki fansa ka kashe musu nasu to shi yasa shari'a ta yi kari tsari cewa akwai authority wato akwai hukuma da ake tabbatarwa don ta rika zartar da hukunce hukuncen idan akwai hukuma adala duk wanda ya kisan kai da ganganci ba a barinsa so mahaifinsa ya yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mahaifin Allah ya gafarta masa wannan kurakurai da ya kuma Allah ya bashi ikon gyarawa nan gaba wallahu ta'ala alam sai wannan yana tambaya ne malam shine a lura da niyyar yin sallar jana'iza da lokacin sallar farilla ta yi sai sallah da wannan alolan ya masa yin sallar ita alwala sunanta alwala ko alwala kai ta niyyan bacci sai bukatan sallah ya kama ka za ka yi da ita wannan shi ne ka'ida bilal bin rabah radiyallahu anhu manzo Allah tsira da minci sabbata a gare shi yace wa bilal sami'tu khashfatan alayka fil janna kamar yadda hadithin Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah ya cikin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna Bilal annabi yace naji motsin takalman kan annabi a cikin aljanna Bilal yace ba shiga aljanna ban mamaki ba na gan ka a gaba na ina ka a baya daga cikin falalan bilal da yake ga annabi ya ce ni abin da nake yi duk inda na yi alwala ina nafila raka'a biyu da ita ai alwala yake amma idan ya sai nafila so alwalar da kai ta azhar zaka iya yin sallan gawa da ita zaka iya yin sallan nafila da ita zaka iya yin sallan azhar da ita zaka iya daukan qur'ani ka karanta a matsayin ka na mai alwala da kake so ka karanta qur'ani a cikin a cikin hali mafi daidaituwa na tsarki duk wanda kai yayi so da ka ka'ida alwala idan kai da sunanta alwala duk abin da ake da alwala idan kai wannan ya wadatar mafhum tayyib wannan yana daga cikin saukin musulunci wallahu ta'ala alam shi kuma wannan yake cewa malam yayi tahara ne ba tare da yayi tsarki ba sai ya zo ya bi sallah har ya koma gida sannan ya tuna ya matsayin sallarsa a cikin magana mafi inganci matukar lokacin sallah bai fita ba ya dace ya sake wannan sallah din a cikin magana mafi inganci a inda sabani yake shine eh, malamai suka kara juna ilimi shine in lokacin sallan ya fita shin zai sake ko ba zai sake ba Anan akwai akwal na malamai akwai wanda suke ga ba zai sake ba saboda hadisin da ya kawo yin sallah ya kawo kawai man nasiya ani sala aw nama anha falyusalli idza zakaraha a nan suka ce an kawo yin sallah da ta wuce na ga mai bacci ga wanda kuma wanda ya mantuwa waɗanda suke ga zaira masu suka ce ai an ce au nasiya to shi wannan ai da ya alwala bayi da sallah afwan da ya sallah bayi da alwala sallar ba ta yi ba saboda hadisi ya ce miftahu salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim naga suka kamar da hadisin muslimi kan suka ce don haka ai ita sallar ta sabbata yi ba so haka yanzu tunda ya tuna bai da alwala sai alwala ya sake sallah ala ayyati halin abin da zai zama aqrabu ila sawabi dan yi alwala da gaga ya sake sallah insha Allah ta'ala muna fatan Allah zai karbi sallar tasa gaba ya kiyaye ganganci da wallahu ta'ala alam sai na karshe yake cewa malam shine bai iya karatun wato arabiya ba zai iya karanta alqur'ani da transliteration wato mai fassara Hausa gaskiya ba na goyon bayan haka saboda akwai haruffa na larabci da babu yadda za a ka rubuta su da transliteration su ba da ma'ana ga aran ma'anan dan kur'ani ne kuma dan islamiyya ne kuma dan boko ne misali yanzu na ce ka ban harafi a karatun boko da zai baka sadun sai dai kai ta kame kame da zai baka zuwa ka rubuta zalimuna sai dai kai ta me sai dai kai ta kame kame da zai baka sa sai dai kai ta kame kame akwai haruffan da gaba ɗaya a cikin haruffa na rubutun boko babu su so da shi qur'ani annabi da kansa tsira da minci sabata gare shi koyayi me yasa ba za ka je ka koya ba ai shi ma koyayi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakun ko kuma wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka har ma mushrikai ke cewa inna ma yu'allimuhul bashar sukan ce mutum ke koya masa kuma har yaba duniya yana cewa rabbi zidni ilma Allah ka kara mun ilimi a ka'ida sai ka je ka fara koyon qur'ani daga harufa alifun ba'un ta'un sa'un ka je islamiyya a koya maka lokaci bai kure ba ko da shekaran ka ɗari ne ko ka je tsangaya koya maka alu an baki wa zalba alu baki lallan hakuri min jaye nu ara alu nan jaye shin mai ruwa ya damal hannu nu ara alu lamara mi ya mi ara aya basin mi ara alu lallan hakuri alu lamara mi min jaye nu ara alu lamara mi ya mi ara alu lan jaye hasa be min jaye dallallan hakuri ba guje lokaci bai kure ba sai ka je ka koye su ka je tsangaya ka koya mu ma haka muka yi ta yi haka aka yi ta yi bismillah ibrahim ya kare ko haka aka yi ta yi sai ka je kai ta yi sai ka sha haddan su gaba ɗaya ka zo kai ta hadawa Allah ya taimake mu Allah ya baka ikon koyon Qur'ani din idan kana kusa ka zo nan muna da tsangaya ta haddan Qur'ani akwai makaranta kulliyatu masjidil Qur'an ka samu su aran ma ko su Uthaymin ko injiniya Ibrahim gashi nan wadannan duk wanda ka samu insha Allah ta'ala za a shigar da kai makaranta ka koyi Qur'ani musamman makarantar ta haddan Qur'ani ne allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya ji ganyayen mu da malaman mu ya taimake mu ya taimaki addinin mu ya ba mu aminci da adalci a bayan ƙasa ya taimake mu ya amsa addu'o'in mu gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wallahu ta'ala alam